This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne yake muku magana akan mita 22 da 25. Jama'a a jamhuriyar Nijar za su iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko kuma Niya FM. Haka kuma ana iya jin mu ta ko ina a ko da yaushe ta kafar sadarwa ta intanet voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a ma sauraron mu Assalamu alaikum. sarfi da hashin gumin ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. A cikin shirin namu na yau, Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin a bari ya huce. Da farko dai, bari mu fara ba ku cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga labaran mai karantawa Jummai Alli. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry zai yi bulaguro zuwa Najeriya domin ganawa da manyan 'yan takarar shugaban Najeriya guda biyu da kuma yin kiran ganin an gudanar da zaben da za a yi a watan gobe cikin 'yanci da adalci. Jiya Juma'a ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce gobe Lahadi idan Allah ya kai mu, John Kerry zai tafi birnin Eko inda zai jaddada muhimmancin tabbatar da an gudanar da zaɓe cikin lumana kuma sahihiya. John Kerry zai gana da shugaba Goodluck Jonathan da kuma General Muhammadu Buhari ɗan takarar shugaba na jam'iyyar APC. Zaɓuɓɓukan da aka yi a baya sun fuskanci tarzoma. Nasarar da shugaba Jonathan ya samu a zaben da aka a shekara ta 2011 da aka yi rikici a kan sa ya haddata tarzoma a arewacin ƙasar, har ma aka kashe kimamin mutane 800. Zaben na bana zai fuskanci sarƙaƙiya saboda hare-haren da ƙungiyar Boko Haram ke kaiwa, wadda tuni ta kashe dubban mutane a arewa maso gabashin Najeriya. kuma yanzu haka tana mamaye da yawancin ƙananan hukumomin jihar borno jami'an najeriya sun ce za a gudanar da zaɓen a ranar 14 ga watan gobe na fabrairu idan allah ya kai mu kamar yadda aka shirya a jiya juma'a dai babu tabbas game da makomar harkokin siyasar ƙasar yamal a yayin da aka ba da rahoton cewa gobe lahadi idan allah ya kai mu majalisar dokokin ƙasar za ta yanke shawarar auta na'am da murabus ɗin shugaban ƙasar da ko kuma a'a A ranar Alhamis, shugaba Hadi da Firaministan Kasar Khalid Baha da Majalisar Ministocinsa suka mika takardunsu ta yin murabus. Kwanaki bayan da 'yan yakin sa kan Houthi suka yi wa muhimman gine-ginen gwamnati a babban birnin kasar ƙawanya, suka kuma buƙaci a aiwatar da wasu sauye-sauye a daftarin tsarin mulkin ƙasar. A yayin da yake misali da bayanin da Firaministan ƙasar ya sa a shafinsa na Twitter a yanar gizo, kamfanin dilancin labarun reuters ya ambaci shi prime minister yana faɗin cewa gwamnatin ƙasar ba ta son ta sa hannu a harkokin siyasar da ba su da ma'ana jiya juma'a aka yi gangamin goyon baya da kuma rashin goyon bayan ƙungiyar houthi a wasu biranen ƙasar to amma rahotannin da suke fitowa daga babban birnin ƙasar sun ce al'amura sun lafa a yayin da yake magana daga birnin sana'a jiya juma'a kuma wakilin majalisar ɗinkin duniya a yamal Jamal Benoma ya yi kira ga dukkan bangarorin ƙasar da su ci gaba da tuntuɓar juna da yin shawarwarin da za su sa a kulle yarjejeniya kan yadda za a samu mafita daga rikicin da ƙasar ke fama da ita a yanzu. A can ƙasar Ukraine kuma wani babban shugaban 'yan tawaye a gabashin ƙasar Alexander Zakchenko wanda yake samun goyon bayan Rasha ya ce ba za a yi ƙarin shawarwarin samun zaman lafiya da gwamnatin ƙasar ba. ya kuma ce mayakansa suna dannawa a kan sojojin ukraine bayan da suka kwace wani filin saukar jiragen sama a ranar alhamis alexander takachenko shugaban jamhuriyar donetsk da suka ayyana ya ce sojojinsa za su yi ta kai wa sojojin gwamnati hari har sai sun kai kan iyakar yankin donetsk yanzu haka dai 'yan tawaye ne ke mamaye da muhimman yankunan donetsk da kuma luhansk kusa da kan iyakar kasar da rasha bayan da suka kaddamar da yi wa gwamnatin Ukraine ta waye watanni tara da suka shige. Kafofin yada labarun Rasha sun ambaci Mr. Dakarchenko yana faɗin cewa babu amfani yin shawarwarin samun zaman lafiya. Ya faɗawa kamfanin dillancin labarun Rasha da ake cewa Interfax cewa tsarin yin shawarwarin samun zaman lafiya da aka yi na'am da shi a Minsk a bara kuskure ne kuma ba za su ƙara yin irin wannan kuskuren ba. ta wani bangaren kuma kamfanin dillancin labarun interfax ya ambaci wani jami'in 'yan tawaye mai suna edward basurin yana faɗin cewa an kashe fiye da sojojin ukraine hamsin a 'yan kwanakin da suka shige a fafatawa da aka yi na mallakar filin saukar jiragen saman Next, wanda tuni aka lalata shi da waɗannan labarai dai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Sabon sarkin Saudi Arabia Salman ya yi alkawarin cewa zai ci gaba da amfani da manufofin wansa da ya gada marigayi sarki Abdullah wanda aka yi jana'izarsa a jiya Juma'a a Riyadh babban birnin kasar. Sarki Abdullah wanda ya rasu a jiya Larabawa da shugabannin kasashen musulmi ne suka halarci jana'izarsa. Marigayi sarki Abdullah wanda ake tsammanin shekarunsa na haihuwa casa'in ne a duniya a kwanan nan aka kwantar da shi a asibiti a saboda ciwon hanji. Sabon sarkin wanda ake tsammanin shi kuma shekarunsa da na haihuwa saba'in da tara ne tun shekara ta dubu biyu da goma sha biyu aka naɗa shi yarima mai jiran gado kuma ministan tsaron ƙasar. Daga cikin shugabannin ƙasashen duniya da suka yi wa 'yan ƙasar Saudi Arabia da gidan sarautar ta'aziyya har da shugaba Barack Obama na Amurka wanda ya miƙa gaisuwar ta'aziyyar Amerikawa. Wasu 'yan Najeriya su ma ba a bar baya ba wajen yin ta'aziyya kamar yadda Nasiru Elekaya ya aiko mana. sunana alai jawar hamadu sale inna lillahi wa inna ilaihi raji'un musulman duniya gaba ɗaya mun yi asara kuma ba asaran da za mu ce asara ba sai dai mu yi fatan cewa tunda Allah ya ce kullu nafsin za'iqatil maut Allah ya ji kan sarki Abdallah, Allah ya yafe masa. Fitintinu da suke faruwa a duniyar musulmi ya rabbi ya Allah, muna roƙonka Allah ka yafe mana. Yan Najeriya na ci gaba da yin taziya ga rasuwar sarki Abdallah na Saudi Arabia wanda ya rasu musamman ma kungiyar Ahlus Sunna ta bakin shugaban Izala Sheikh Abdullahi Balalau. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Labari ya ishe mu mun wayi gari da rashin kadin haramaini sharifai sarki na ƙasar Saudi Arabia Abdullah bin Abdulaziz. Allah ya gafarta wa sarki Abdullah ba za mu manta da shi ba da irin hidima da yake yi wurin yalwata ɗakin Kaba ga wurin jifan Jamrat duk wanda yake zuwa da shekaru goma da suka wuce kullum sai an yi mace-mace a cikin mulkin mulkinsa an samu sauki shi yasa kullum mai mulki yana kawo sa sauki ne irin wannan kulawa da sarki ya yi muna addu'a Allah ya gafarta mishi. Ko dai da yake mutane na nuna matukar juyayi da yawa na fatar sabon sarki Salman zai sauya matsayin Saudiya kan kin jinin shugaba Bashar al-Assad. To mun gode Nasiru. Majalisar Dattijan Jamhuriyar Congo ta canja wata dokar zaɓe da ta haddasa mummunar zanga-zanga da ta zama sanadin kashe mutane da ɗan dama a ƙasar. Waɗanda ba su goyon bayan dokar sun ce dokar ta farko da Majalisar Wakilan ƙasar ta yi na'am da ita ta tanadi barin shugaba Joseph Kabila ci gaba da kasancewa a kan ragaman mulki na ƙarin wasu shekaru ta hanyar ɗage yin wato yin zaɓe har sai an gama ƙida jama'a a ƙasar. dokar da majalisar dattijan ƙasa ta gabatar a jiya juma'a ta fitar da sashe ko kuma ɓangaren da ya shafi ƙidaya jama'a kuma ta ce tilas a mutunta wa'adin da tsarin mulkin ƙasar ya tanada a yunkurin da ake yi na sabunta rajistan masu zaɓe. Thank you. Labaran duniya kenan kuka gama saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla ga shirin a bari ya huce da Ibrahim Alfa zai gabatar. Shirin a bari ya huce da Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na a bari ya huce. Wanda masu hikimar magana suka ce shi ke kawo rabon wani. jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku halima da fata an tashi lafiya lafiya lau malam iro <laughs> to helen melis take rera wani waka ta ta mai suna ferfer ko kuma fere fere yadda suke rubuta kuma ke sai ma ya kama da fulanci kalmar ai wannan fere fere da zai kama da fulanci haka ne to ta ina zamu faro to malam iro kamar kullun dai da gaishe gaishe mm. da farko ga gaisohi na a bari ya huce zuwa ga adam a adam gash gaisuwa jihar Yobe, Najeriya. Ga kuma wata gaisuwa zuwa ga Musa Burema a Sabon Kahi a Jamhuriyar Nijar. Sai kuma wata gaisuwa zuwa ga Alhaji Musa Hussaini na Clark kuma ma'aikacin rediyon haɗin kai FM a Magariya da fatan duk suna nan lahiya. Ga kuma wata gaisuwa zuwa ga Hamisu Gagara mai kayan waya a Yamai da fatan yana nan lahiya. sai kuma wata gaisuwa zuwa ga zakari salihu gidan rumzi jamhuriyar niger da mutari isuhu anyamai da abdulaziz alasan mai shago a bakin tashar gidan rumzi da awwal mai sai da man fetur a gidan rumzi da sa'adu alhaji isuhu da ali mai shafshaf da kuma jadi wanzam a tambarawa dukansu kasar jamhuriyar niger sai kuma wata gaisuwa zuwa ga alhaji haruna wantan biyu da alhaji haruna bby tarmasuwa da alhaji garba gaidan biyu da alaramma malam bello mai mai buhun tilawa biyu kaji buhun tilawa <laughs> babban malami ne sosai da mm. karumi leburan buhu bajoga ga kuma wata gaisuwa zuwa ga kabiru janya kwari sakkwato a najeriya sai kuma wata gaisuwa a bari ya huce zuwa ga husaini mai yaƙi dange sakkwato Mm. da kuma wata gaisuwa zuwa ga Bashir Muktar Yusuf unguwan Juma Zaria tare da yannan shi Hafsat Muktar Yusuf da Salamatu Muktar Yusuf da ruƙayya Muktar Yusuf da fatan dukkuna na lahiya. Ga kuma wata gaisuwa zuwa ga Aminu Abdu Baka Noma Sani Mai Nage Kano ga kuma wata gaisuwa zuwa ga Sanusi Shu'aibu Bello Musa Fana da Salihu Isa Fana a Ikeja Lagos Nigeria da kuma Husaina Sanusi Fana. Ga wata gaisuwa zuwa ga Kabir Salisu ɗan majan daura da kuma Sade Sa'idu daura da fatan kuma kuna lahiya ga kuma wata gaisuwa zuwa ga Aliyu Usman taka lahiya birnin Kebbi da fatan kana lahiya sai kuma wata gaisuwa zuwa ga Aminu Wuro Bukar Jada da kuma wata gaisuwar zuwa ga alhaji murtala a basu mai shadda gora da fatan dukkanin lahiya. To a gaba sai gaisuwar masu sauraron mu irin su alhaji garba aliyu dan muramna jalam a jihar bauchi sai gambo Baro patiskum tare da iyalansa a jihar yobe. Ga ɗan gaisuwa zuwa ga Nasiru Yusuf birnin Kudu jami'in yada labarai na karamar hukumar Gwaram a jihar Jigawa. sai gaisuwar alhaji uba fanshin direban dangote wanda ke mararrabar gumau haka kuma muna gaida sa'idu abbas dan sadau sai bulama a lamba a garin damaturin jihar yobe ga ɗimbin gaisuwa da saƙon taya murna ga hajiya hawa adamu kardam ta gidan rediyon BRC Bauchi wadda hakimin Kardam Alhaji Adamu Abdullahi zai naɗa ta a matsayin sarauniyar kardan ta farko a ranar Asabar mai zuwa wato 31 ga wata Allah Ubangiji ya sanya alheri. Muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga Hafiz Balaraba Gusau sai Umar Gidado Gumi National PRO na kungiyar muryar talaka. Ga dimbin gaisuwa zuwa ga Malam Dukku Buba Bukuyim a jihar Zamfara sai gaisuwar Abbas Babe Gombe. Haka kuma muna mika gaisuwar ta'aziyya zuwa ga Alhaji Shehu Yusuf, daraktan kuɗi na ma'aikatar kuɗi ta jihar Taraba saboda rasuwar mahaifiyarsa Hajiya matu Jauro Dewa. Mayar Dule a yankin karamar hukumar Sardauna a jihar Taraba. Allah Ubangiji jikanta da rahama Allah ya sa ta huta. Ga ɗan bangaisuwa zuwa ga garkuwan abari ya huce. Martawaran <laughs> ofisa mai ritaya na CD Ado mai akwatin gidan ɗari biyu da saba'in a zorin jihar Kebbi tare da 'yan majalisarsa wato Malam Kabiru Yankus ZC da Rabaran Dauda Ganya jar ƙasa sai kuma Dodo Makanike ZC. mun gaisuwa zuwa ga Usman ɗan Fulani mararrabar yawura jihar Kebbi Najeriya da fatan kananan lafiya. Muna mika dimbin gaisuwar mu ga Muhammadu Baban Fulani mai gyaran mashin Shimankar yankin karamar hukumar Shandam a jihar Plateau tare da lami Maradona direba da sarkin Shimankar Mr. Manu sai Alhaji Ibrahim Abduka a zauna lafiya. Shimankar da Dr. Ibrahim Lako da Sani mai bukin kurgui sai alhaji isa mai dole da alhaji muhammadu magi kurgui dukkan sa jihar plateau haka kuma muna gaida mado sarku fawon gida da bat da ibrahim mato sarki yamma kurgui tare da jt love jikan duna rayuwa sai da kuɗi rafin tarte sai kuma gaisuwa zuwa ga masu sauraronmu alhaji sadau salihu sarkin zalli yanki raya ƙasa na farin ruwa a jihar Nasarawa sai gaisuwar sarkin Mumbai Alhaji Dr. Lawal Musa na Gogo da gwamma Alhaji Zubairu Adamu Kwara sai wazirin Adoji Alhaji Musa Nuhu Sabon Dale da sardaunan iga alhaji ali wasirimi uku sai kabiru mai shayi layin yan kwarya kasuwa a lafiya da musa miso mai shiga kasuwar lafiya tare da alhaji abubakar musa mai sayar da babur lafiya a jihar nasara dukanku da fatan kuna lafiya. wannan Addis Ababa ko ba taya <laughs> Asmara dai ko Asmara ne ko Asmara eh yar <laughs> kasar Eritrea ke mm, eh, eh. kuma tana magana da harshen Tigriginya wato mm. wannan harshen nasu wato yana da yana kamar Hausa eh, kaji ji tsatsa suna da kaka suna da ba eh suna mm. akwai akwai wata yadda dangantaka kin san akwai wani lokaci da Ibrahim Ka Almasi Garba da muka lokacin da muka samo faifan Helen Meles na muka je muka dan fara wani dan bincike game da mutanen kasar Eritrea. Wala ko waɗanda muka gano waɗanda suke da alaƙa sosai da Hausawa. Na mm. mance sunan kabila amma na taɓa tambayan wani sai faɗa mun Da daɗewa waɗanda eh, Ya faɗa mun cewa akwai ainihin mutane waɗanda suke zaune a ƙasar akwai shi ma akan intanet a cikin Wikipedia dinnan Wanda in kin duba su kina kallon su zaki ce mutanen Hausawa ne har yanzu. waɗannan ƙabilun akwai su a nan ƙasar hmm. eritrea to a halima akwai wani labari wanda hajiya aisha nabila bello ta aiko mana a cikin makon nan da ya shige kuma na ga wannan ma ya sake aiko mana <laughs> irin wannan labari ba san inda ya sami eh. wannan lallami wujiji yawa to amma dai mun dai fara samun wannan labari ne daga hannun hajiya aisha nabila hmm. bello wanda ta ce wato wani bafulatani ne mm. da kuma bozu za su tafi aikin haji na san yau ke farin ciki da yake an ce bafulatani ya yi wa na ganki tun da zu dariya kike kira ta murna za a karanto da labarin lima wato ba fulatani ne da buzu mm. za su je aikin haji sai aka kira su wurin abin da ake kira screening eh. wato tantancewa eh. da aka kira su to a shirye ba fulatanin nan wayayye ne ya yi zaman birni mana <laughs> ana kwala masa kira aka kira sunansa da zai zo sai ce sa ya amsa eh, boko eh, irin amsa wannan ta yan boko zai je wajen oga kina ya ce sa mm. ya amsa to kai buzu kuma da kaji an kira bafulatani ya ce sa sai fara tunanin cewa kisan ana alakanta fulani da shanu sa mm. sai ko buzu da ya ji haka ana kiran sunan shi kawai sai ce raƙumi ta za ka sai ce raƙumi raƙumi yawa ta dama wai ina son ku yadda wasan daki da ke eh, eh lallai eh, lallai ni dai ba ruwa na ummatan na jin ka a to ba ruwa na ummatan hajiya aisha da bila bello dai ta yako da wannan labari ah, shi ma barista ɗalla Samiu shi ya sake aiko da irin wannan labarin. Da da lokaci da na baka labarin santan abokin Mustapha Nasiru Batsari. A ina. Ah, a gurguje muna da eh, eh, muna da eh, dakika talatin wakilin mu na jihar Naija mm. shi da wani abokin shi suka je aiki suka sha rana sai aka dama musu irin huran nan damun kyale mu da mm. abokin suka sha hura suka koshi sai abokin ya ce ba tsari amma tun cikin mutanen da wanda ya zamna yayi tunanin yadda za a hada hura a dama ta da nono lallai yayi tunani yayi tunani sosai eh nai nai da ba tsariwa yace a'a ya ce dai a faɗi labari amma gaskiya banda tambayar suna a faɗi sunansa Ki san wannan sai tuno man da wani labari da na son faɗa miki wata kila da kin ki min rufa ido ne ma amma da wannan labari na sani ban yi magana hura ba ba ni ne da bahaushe yawa bala dahiru a bala bronco taylor cin manaja na BOA Hausa Flamingo ko kuma in ce technical advisor eh. ya kuma na da labarin na ya ce wato bahaushe ne da ba ni. shine sai kai ba fulatani ka zo ka sami bahaushe ka ce ya kunso fura a cikin buhu sai zai sa yace ku kuna kun mai da mu fulani kamar wasu wawaye ne to barin gwada kan gani kai bahaushe ko kana da wayo <laughs> yace an za ka iya faɗa abin da ke cikin na ɗauko a cikin buhu ɗin nan in dai har ka faɗa to ni kuma na alƙawarin cewa zan dama ki da nono ah. mu sha tare <laughs> kuma in baka saniya ah, shi ne sai ce wa sai ce wuce ah, menene sai ba wuce kuma yana ji da ya ji tunda ya riga ya fara ya ce fura ce a kanka shi ne sai ba fulatin ya fara ya buɗe <laughs> ya bude da yana mamaki ce ka ake ku hausa wannan wato akwai ku da basira ya kai ka gane cewa fura ce a na dauko a kaina a cikin buhu kuma wallahi da ina kare mu amma wannan labari ma ni da tacewa ma <laughs> ni da tacewa Ali ba za mu da aya sai ba ku gobe da Allah ubangiji ya nuna da Allah ubangiji ya kai mu amin sun amin I'm the أحلامي mai janar buhari ce ne game da tarzomar siyasa kudin da aka hana 'ya'yan talakawa ilimi shine aka fidda a kuma tura su su mutuncin al'umma ko goodluck jonathan ma cewa yayi ya zama wajibi mu guji kalmomin da za su harzuka jama'a kuma kazalika ya zama wajibi mu daina yi wa juna barazana mu mun fito ne mu kare al'umma mu kare ƙasa dole a nuna wa magoya baya cewa ya kamata a yi zaɓuɓɓukan nan cikin kwanciyar hankali so i encourage all of you all to stand haka nake karfafa gwiwar 'yan siyasa da sauran sauran al'umma da su guji amfani da kalmomin da ka iya tunzura jama'a in ji tsohon sakataren majalisar ɗinkin duniya kofi nan. to me zai saka bari a yi amfani da kai wajen turzumar siyasa wannan doka ta hana dukkan mutumin da Allah ya baiwa wannan zaben ƙasa za ta taru ta goyi bayansa domin a samu ci gaba a ƙasa saboda haka mu muna so da Allah mu yi maganin wannan fitina tsuntsun da ya jawo ruwa ba san wanda zai daka ba zai mu yamu ce ma na daɗi amma mu barge na min mu wanka

sakataren harkokin wajen amurka john kerry zai yi bulaguro zuwa najeriya domin ganawa da manyan 'yan takarar shugaban najeriya guda biyu da kuma yin kiran ganin an gudanar da zaɓen da za a yi watan gobe cikin 'yanci da adalci jiya juma'a ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce gobe lahadi idan allah ya kai mu john kerry zai tafi birnin eko inda zai jaddada muhimmancin tabbatar da an gudanar da zaɓe cikin lumana kuma sahihiya. john kerry zai gana da shugaba goodluck jonathan da kuma general muhammadu buhari ɗan takarar shugaba na jam'iyyar apc gabubukan da aka bade sun fuskanci tanzoma a jiya juma'a babu tabbas game da makomar harkokin siyasar kasar yamal a yayin da aka ba da rahoton cewa gobe lahadi idan allah ya kai mu majalisar dokokin kasar za ta yanke shawarar autai na'am da murabus da shugaban kasar mansur hadi ya yi ko kuma a'a. a ranar alhamis shugaba hadi da prime minister kasar Khalid Baha da majalisar ministocinsa suka mika takardunsu ta yin murabus kwanaki bayan da 'yan yakin sa kan hauti suka yi wa muhimman gine-ginen gwamnati a babban birnin kasar ƙawanya suka kuma buƙaci a aiwatar da wasu sauye-sauye a daftarin tsarin mulkin kasar a yayin da yake misali da bayanin da firaministan kasar ya sa a shafinsa na twitter Kamfanin dillancin labarun Reuters ya ambaci shi Prime Minister yana faɗin cewa gwamnatin ƙasar ba ta son ta sa hannu a rikicin a harkokin siyasar da ba su da ma'ana. A can kuma ƙasar Ukraine wani babban shugaban 'yan tawaye a ƙasar wanda yake samun goyon bayan Rasha ya ce ba za a yi ƙarin shawarwarin samun zaman lafiya da gwamnatin ƙasar ba. Ya kuma ce mayakansa suna dannawa akan kan sojojin Ukraine bayan da suka kwace wani filin sauka jiragen sama a ranar Alhamis. Da takaitattun labaran duniya muke karkare shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin kuma da lokacin za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmad ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashen Hausa na muryar Amurka, nisar fili hashin gumel nake cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya da wadatar zuci. Salamu alaikum. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.